da shari'a kashi na uku wallafar Dr. Jamilu Yusuf Zarewa wanda ni Rukayya Ahmed kai na karanta Shin Allah yana yin abubuwa da hikima Wannan mas'alar tana daga cikin mas'aloli masu wuyar gaske duk da cewa a doron bayanta ake gina ilimin manufofin shari'a ana iya takaita maganganun mutane a wannan mas'alar zuwa maganganu guda biyu na farko duk abin da Allah zai yi yana yin sa ne da hikima da kuma manufofi na musamman wannan shine ra'ayin mafi yawan mutane daga cikin ahli sunna da mu'tazila da falasifa na biyu ayyukan Allah da hukunce sa ba su da sababi ko manufa in yayi niyyar abu kawai yana yi ne wannan ita ce maganar zahiriya da kuma da yawa daga cikin asha'ira da yan shi'a masu mazabar farko sun kafa wuta da cewa Allah ya siffanta kansa da mai hikima wurare mabambanta a cikin alkur'ani sannan idan ya yi abu ya kan faɗi hikimar ta sa ya yi har aiko manzannai da halittar mutum da aljan sai da ya faɗi hikimar hakan sai da ya bayani cewa ya aiko manzannai ne saboda kafa hujja ya kuma halicci mutum da aljan don su bauta masa sannan yana daga cikin abin da masu hankali suka cimma daidaito a kai duk mutumin da zai yi abu da sababi ya fi wanda zai yi ba dalili kuma duk abin da yake kamala ne ga dan adam ta kowace fuska to Allah ya fi cancanta ya sinfanta da shi masu kauri na biyu sun kafa hujja da fadin Allah madaukaki a cikin suratul anbiya'i aya ta 23 ba tambayar sa game da abin da yake aikatawa su kuma ana tambayar su suke cewa duk wanda ba tambayar shi in yayi abu to zai iya yi da manufa ko ba da ita ba sannan suka ce akwai abubuwa da yawa wajen da Allah ya yi su babu hikima a ciki kamar halittar shaidan da kuma sanya wa yara masassara. Zance mafi inganci shi ne na farko, saboda a cikin Alkur'ani akwai dalilai sama da guda dubu waɗanda suke nuna cewa Allah yana yin abu da hikima, haka na annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A cikin hadisai, ya yi bayani hikimomin matsaloli masu tarin yawa, kamar yadda yake cewa, an sai neman izini ne don kar ido ya ga al'aura, kamar yadda Bukhari ya rawaito. Daga cikin hikimomin halittar shaidan, akwai samun ladin neman sani da shi. Ana sanya wa yara masassara saboda su shirya daukar wahalhalun rayuwa da na addini a can gaba.